الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع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 wato hikima ita ce an ce maudu'in da aka bani a mako guda biyu da suka wuce bana nan to na ce bai kamata a ce an tsallake maganar sahabbai an yi wani abu ba to da idan muka yi haka ma iya samun matsala da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da yake ganin girma ko ya girmama shi ya ba shi kima to wajibi ne kai ma sai ka ba shi wannan domin abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da shi akwai lokacin da annabi alaihi salam ya je isra'i a lokacin ya haɗu da annabawa alaihi salatu wassalam to har da baban annabawan alaihi salatu wassalam shine ibrahimu khalilullahi alaihi salam to ibrahim alaihi salam baban annabawa ne duk annabawan da ubangiji ya faɗa cikin alkur'ani kusan in banda bakwai ko takwas duk ƴaƴansa ne saboda haka sai ake ganin in za a yi sallah ai baban annabawa ne zai shige gaba sai jibril ya zumbur ice ubangiji ba zai taɓa yadda ba muddar muhammadu na nan shine sama da kowa shi zai shige gaba in dai a gurin Allah ne subhanahu wa ta'ala to tunda annabi alaihi yake da wannan matsayi gurin Allah duk abin da ya shafe shi to idan ka ajiye shi ka dau wani abu to kai wa Allah laifi saboda haka muke ganin ba dama mu ajiye maganar sahabban annabi alaihi salam sai mun magama magana a kansa sannan ko maganar me daga baya ayi to don haka maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karan sha Allah za mu ɗauke ta ne gaba-gaba wato za mu ɗauko daga tushe mataki na farko amma kafin wannan ina so na ja hankalinmu akan abu guda biyu na ɗaya waye sahabi na biyu me ce alamar da sahabbai suka bayar akan annabi alaihi salatu wassalam ko za ta ba da shaida akan annabi alaihi salatu wassalam to na farko dai malamai sun ce sahabi shine mutumin da ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rasu a cikin imani wannan shine sahabi abin da yasa suka ce ya rayu ko ya haɗu da annabi alaihi salam ba su ce ya ga annabi alaihi salam ba saboda a cikin sahabbai akwai makafi n'aka yin aka ce wanda ya ga annabi alaihi salam sai zama an fidda makaho daga ciki a wanda ya taba haduwa da shi ya yi mu'amala da shi ko da ta minti ɗaya ce amma ya yi imani da annabi alaihi salam a lokacin kuma ya rayu a cikin musulunci har ƙarshen rayuwarsa wannan shine sahabi to wanda ya samu wannan daraja ta ganin annabi alaihi salatu wasalam da idansa na ka yana raye annabi alaihi salam yana raye a doron ƙasa ina tabbatar mana tun daga zamanin annabi adamu alaihi salamu har Allah ya naɗe ƙasa idan mutum zai zama ibada ike sujada ike har abada ba zai taɓa samun minti ɗaya da daidai da wanda suka ga annabi alaihi salatu wassalam har abada shi yasa an yi wa malaman musulunci da dama tambaya akan waɗansu mutane da suka zama shahurai a musulunci suka yi gawurta suka ba da gudunmawa sai ta kai almajiransu ko kuma waɗansu jama'a suna ganin ko waɗannan mutanen za su kai kamar ya sahabbai ne akwai umar ɗan abdulaziz radiyallahu anhu wannan khalifa adali wanda ya adalci har ake sa shi ne na biyar ɗin alkulafa'ur rashidun to wani su daga cikin almajirai sun tambayi malamai cewa za a iya kwatanta umar dan abdulaziz da muawiya radiyallahu anhu sai suka ce ai ƙura hancin dokin da muawiya ya hau ta fi umar dan abdulaziz ƙura hancin dokinsa akwai wani babban malami da ya gawarta shi ma sai almajiransa suke tambaya za a iya kwatanta shi da sahabbai sai aka ce ai irinsa dubu ba za su kai ƙura hancin dokin da sahabi ya hau ba saboda shi ya taɓa ganin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da idan sanaka to wannan darajar ba kankanuwa ba ce manzon Allah sallama kawai dan dai mu jahilai ne ba mu san waye ba muna da ya facel ne kawai ba ma ba sanin sa muka yi ba saboda haka wanda ya taɓa haɗuwa da shi yana da darajar da ba za ta kwatanci ba a idan duniya gabaki ɗaya to wannan shine sahabi abu na biyu sahabban nan sun zama su ne suka zama alama ta albarka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani ya gaya mana annabawa alaihi salatu wasu da suka zo an samu matsaloli tsakaninsu da mutanensu annabi ibrahimu alaihi salamu a ƙarshe suka ce har riƙuhu wan siru alihatakum ku ƙone shi ku taimaki gumakanku aka ɗaure shi alaihi salatu wasalamu aka sa shi a majajjawa aka harba shi a wuta ubangiji ya cece shi ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya kubutar da shi ya tashi ya bar ƙasar haka aka yi ta fama annan musa alayhi salatu wasalam haka izo haka aka yi da shi da fir'auna aka yi ta ɗauke ba daɗi a ƙarshe mutanen sama kansa wanda suke tare da shi da aka ce za a ji yaƙi suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ka'iduna je ka kai da ubangijin naka ku yaƙi mu muna nan babu inda za mu je Allah ya gaya mana annabi Nuhu alaihi salam labisa fi qaumihi alfa sanatin illa 50 aman ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu ba hamsin fa akazahum tufan wa hum zalimun sai da ruwan tufana izo tukunne musu fata fata Allah ya sa sama ta buɗe ta dinga zubo da ruwa sannan kuma ƙasa aka sace ta buɗe fayif ɗinta ya dinka fitowa sama da ƙasa ta haɗe da ruwa Allah ya ce kada ƙasa ta sha ruwan nan Allah ya haɗa ya haulakar da mutanen nan to dai ubangiji ya ba mu labarin waɗannan annabawa alaihi salatu wassalamu wanda suka yi ta fama da mutanensu amma annabi alaihi salatu wassalamu shi sai Allah ya haɗa shi da mutanen da suka amince suka haƙura da kowace irin wahala suka sadaukar da kawunansu suka sadaukar da rawukansu suka sadaukar da duk abin da suka mallaka a rayuwarsu ta duniya suka ce sun ji sun gani to wannan shine ya jawo annabi salatu wassalam ya samu nasara waɗannan mutane su suka zauna suka fahimci annabi salatu wassalam murmushi in yayi sai sun haddace sai sun riƙe sai sun isarwa da 'yan baya yanda ya sha ruwa alaihi salam yanda ya ci abinci yanda ya sude hannunsa alaihi salam yanda ya tashi daga zama yanda ya zauna a lokacin da tafiya ta kama shi ya yake a halin tafiya in ya sauka ya yake alaihi salam in ya tashi dawowa ya yake alaihi salatu wassalam duk dai komai nasa sai da suka bi shi ɗaya bayan ɗaya suka caske shi suka tankaɗe shi suka rereye shi suka adana shi suka ajiyewa 'yan baya wannan ita ce alama ta albarka wadda Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samun waɗannan mutane masu albarka wanda suka fahimci abin da aka zo da shi suka fahimci alherin da yake tattare da annabi alaihi salatu wassalam kuma suka gane cewa wannan addini na musulunci shine khatimul adiyan daga kansa babu sauran wani addini da Allah zai saukar don haka suka ajiye wannan amanar wanda za ta tafi ila yawmul qiyamati ba don wannan abubuwan da suka yi ba da yanzu ko ɗuriyar musulunci mu da ba mu ba to don haka da wannan shimfiɗar nake so in komo gabar da ita nake so mu fara magana a kai shine farkon wahayi nan duk magana da ake yi sai da wahayi isauka sannan annabi alaihi salatu wassalamu annabta da risala ta kasance a gare shi sannan mutane suka ba da gaskiya gare shi alaihi salatu wasalam suka zama sahabbai ubangiji madaukakin sarki da hikimarsa da rahamarsa da jin kansa da isaninsa ya halicci mutum da ya halicci mutum ya yi masa baiwa manya-manya guda uku baiwa ta ɗaya wacce take gama gari Allah ya masa baiwa ta ƙiran gangan jikinsa gangan jiki ta ɗan adam Allah ya yi masa ita sama da ta kowace irin halitta da Ubangiji ya a duniyar nan da muke iya gani sannan baiwa ta biyu Ubangiji maɗaukakin sarki yawa mutum baiwa da hankali wanda ya fifita shi da sauran akan sauran halitta wannan hankali da shi mutum yake iya gane abu mai amfani yake gane abu mai cuta yake gane alheri yake gane sharri yake gane masoyi yake gane mukiyi to Allah ya yi wa ɗan adam baiwa ta bi ita ce wannan to sai ya masa baiwa ta uku shine ya aiko masa da annabawa alaihi salatu wassalam ya saukar da littattafai don a koya wa mutum yadda zai rayu shi yasa za mu ga a cikin alkur'ani ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa arrahmanu allama alkur'an khalaqal insana allamahul bayan a ƙa'ida ba a ilmantar da kai sai bayan an halicce ka amma a nan gurin ƙur'ani sai ya ce allamal insan bayan an yi magana ilmantar da shi sannan sai aka ce halakal insan kuma an halicci mutum wato allamal ƙur'an bayan an ilmantar an ilmantar da mutum a ƙur'ani sai aka ce kuma an halicce shi kaga idan tartibi ne na lokaci sai a ce abin a burkice izo sai an fara halittar ka ka zama mutum ɗin sannan kuma za a kuma ilmantar da kai amma qur'ani sai zo da sabanin haka sai ce allamal qur'an sannan ce khalaqal insan raka ba tartibi bane zamani an yi tsari ne na a nuna maka rutuba wato daraja mutum abu dangane da wannan aya abinda ta nuna shine abinda za mu iya ganewa a wannan zamani namu ne yanzu shine idan ka je ka siyo na'ura a kanti ka siyo keke ko mashin ko kwamfuta da makamantansu za ka siyo su ne a cikin kwalinsu hatta wayannan za ka ta a kwali take daban-daban to in an siyo ta sai ka karanta manual littafin da yake aka haɗo ta da shi shine in ka karanta za ka iya asambilin ɗinta wato ka har haɗa ta a gaya maka ga yadda za a yi amfani da ita kuma ta tashi ta aiki to Allah yana nufin haka yi wa ɗan adam ya yi shi ne wato haka a falinsa ba a haɗa ba idan ana son ɗan adam ya zama a haɗe yadda zai yi amfani to sai ya karanta alkur'ani in ya karanta alkur'ani zai zama an yi assembling ɗinsa kamar yadda ake haɗa kwamfuta ake haɗa rikoda ake haɗa loudspeaker ake haɗa sauran na'urori su tashi su yi aiki idan kuma ka siyo na'ura baka karanta wani littafin ba ƙarshe ka haɗa ta da ka idan ka yi amfani da ita ta lalace ta wargaje ta katsantsale wato ta karkace ko kuma ka haƙura ka ta ka ba za ta yi amfani ba to dan haka ubangiji subhanahu wataala sai ya gaya mana dan adam ba zai zama mutum inda ake kira mutum ba sai ya karanta alkur'ani qur'ani ya jera shi ya tsara shi ya hau da shi irin yadda ake bukata sunan zai zama mutum to wannan alkur'anin farkon saukarsa Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan baiwa ta saukar da wahayi amma kowane annabi in ya zo alaihi salatu wassalam yana zuwa ne iya al'ummarsa iya zamaninsa in ya gama sai ya share fage ya ƙara rainan hankalin ɗan adam hankali yana ƙara nuna sannan duniya tana ƙara haɗewa na nan suna sanin na can na can suna sanin na can ana yin haka ana yin haka ana yin haka duk hakimai suna share fage shugaba na tafiya to allah maɗaukin sarki kwatsam sai aka ce lokacin da sayyidina abdullahi ya aure sayyidina amina sai jibril ya sanar da almala'ul a'ala lokacin da aka samu rabo na na wasu cewa a sanar da almala'ul a'ala yau annabin ƙarshen zamani wanda duk aka share wa fage yana cikin mahaifiyarsa saboda ka duk duk halitta ta san wannan bishara cewa annabi alaihi salatu wassalamu yanzu ya shigo cikin matakin da zai shigo wannan duniyar baki ɗaya su kuma annaba alaihi salatu wassalamu duk annabin da Allah zai aiko sai ya ɗauki alkawari cewa idan annabi na na ƙarshe i bayyana za ka ba da gaskiya da shi za ka bi shi kuma za ka taimake shi Allah ce fashhadu wa ana ma'akum mina shahidin sai duk annabi sai wannan ba karɓi wannan alkawari an kafa shaida Allah ya ce to ina daga cikin masu shaida sannan a aiko shi kowane irin annabi ne daga cikin annaba alaihi wassalam saboda ka sun share fage to lokacin da hankalin dan adam ya nuna sadarwa tsakanin nahiya da nahiya ta tabbata to ubangiji sai aiko annabi alaihi salatu wassalam lokacin da ya cika shekara arba'in alaihi salatu wassalam malamai sun ce sha bakwai ga watan ramadan wato kafin shekara ta sha uku da hijira allah maɗaukin sarki ya aiko mala'ika jibrilu ala nabiyina wa alaihi assalatu wassalam a cikin wani kogo da yake wani dutse da ake kiransa jabalun nur a maka wanda har yanzu da muka je sun ce wani lokacin haka kuran sai a ga dutsen ya zama kamar lantarki duk ƙauyukan da suke gurin har yau sai haske su ga baki ɗaya ba lantarki ba ba komai ba to wannan kogo a cikin annabi alaihi ke zama ibada kwatsam sai malaka jibrilu izo sai ya gan shi sai ce da shi ikra karanta sai ce ma ana bi kare yi ba mai karatu ba ne don annaba da bai iya rubutu da karatu ba sai ya ɗauke shi da irin shimfiɗar da yake zama a kai sai ya naɗe shi da ita sai ya matsa shi annaba sai ce ya ji ciwo a jikinsa sai ji kamaransa zai fita alaihi salam sai ya sake shi sai ce da shi ikra karanta sai ce ma ana bi kare ni ba mai karatu ba ne sai sake naɗe shi sai matsa shi alaihi salam ya ce ya ji zafi ya ji ciwo sai sake shi sake ce da shi ikra sai ce ma ana bi kare ni ba mai karatu bane ya sake matsa shi ya sake shi sai ce to ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana allamahu al-bayan khalaqal insana min alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم wannan shine farkon haske da Allah ya saukarwa da duniya ga baki ɗaya wanda zai tabbata ya zama rahama ga alami na jami'an to annabi alaihissalamu daga yin wannan sai ya fito a ruɗa a gigice sai ya taho gida yana zuwa ya riski mai ɗakinsa uwar gidansa ummul muminin da khadija radiyallahu anha sai ya gaya mata abin da ya same shi kuma sai ya ce mata inni a ala nafsi ni ina jin tsoron kaina kada wani bai same ni tabin hankali ko abin da zai zama abin kunya tana jin haka sai ta ce da shi kalla fa wallahi la yukhzika abada a'a na rantse da Allah Allah ba zai kunyata ka ba har abada innaka latasilur rahima haƙiƙa kai kana sada zumunci wata hamilul kalla kana daukan nauyin jama'a wato inu ala nawa'ibul haq duk abin da ya samu wani kana shige masa gaba sai kaga wannan abin alherin ya tabbata wata kusibul ma'aduma wanda duk ba da shi kana masa wata siddiqul hadisa in ka tashi magana gaskiya kake faɗa wata daifa, idan ba ko izo kana ina ka saka ina ka ajiye kana kyautata masa me wannan siffar tarhama babu ranar da Allah zai haɗa shi abun kunya babu yadda za a yi wato halinka ya taɓa shi irin na aljan Khadija radiyallahu anha da ta bashi wannan sai ya samu kwanciyar hankali alaihi salam amma duk da haka bata haƙura ba sai ta yi ƙoƙari ta rarrashe shi ta yi ƙoƙari ya kwanta bacci yana kwanta bacci alaihissalam sai ta zara jikinta sai ta shiga gidan ta bin naufal sai ta gaya masa ce ɗan amina mai gida na faga abin da ya same shi sai ta ce mata menene ta lissafa ta lissafa ta lissafa ta lissafa sai ce hazan da lazi unzila ala musa wannan ai wahayi wato jibrilu ne wanda ya sauka gurin annabi musa alaihi salam annabi ne saboda haka sai hankalinta ya kwanta sai ta dawo sai ce ba da ta amma ki jarraba ga jarraba da zan baki ki nusar da shi ki yi ta a nan za ki ƙara tabbatarwa ce idan wanda yake zuwa ɗin ya zo da mannan maganar ya zo ki sa shi ya ɗora kansa akan cinyaki ta dama sai ki tambaye shi yana ganin sa annabi alaihi sallam sai jibrilu ya zo sai ya ce mata gashi nan sai ta ce ɗora kanka akan cinyata ta dama annabi sai ya ɗora kansa akan cinyata ta dama alaihi salam sai kana ganin sa sai ce eh, ina ganin sa sai ce ta ce tashi ya tashi ta ce gashi na ce ɗora akan cinyata ta hagu ya ɗora kana ganin sai ce yi eh, sai ta cire dan kwalinta kana ganin sai ce baya nan ta ce alhamdulillah mala'ika ne saboda haka daga nan Khadija sai ta zama ita ce farko a duniya ga baki ɗaya wanda ya bada gaskiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaɗiba ita ce farkon musulmi kuma ita ce farkon sahabiya daga nan sai Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu shi kuma an samu wata shekara da aka yunwa aka samu matsala da matsi annabi alaihissalamu sai ya ce da abbas radiyallahu anhu kaga ɗan uwanka abu ɗalib yana da 'ya'ya da yawa kuma talaka ne mu rage masa 'ya'ya annabi salamu sai ya karɓi ali ɗan abi ɗalib ya rike shi a gidansa shi kuma al-abbas radiyallahu anhu ya karɓi ja'far ibn abi ɗalib ya rike shi a gidansa suka rike masa saboda haka suna zaune annabi ali suna zaune da sai na ali shi yake masa hidima da komai yana jin wannan abu ya zo khadija ta bada gaskiya shi ma sai ya imani to sai da dan harisata radiyallahu anhu shi kuma yana yaro mahaifiyarsa ta tafi ganin gida a tsari kari na jahiliya haka sidda sai wani su ɗaura mara su daugar garkuwa su kubba da masu sai su kai farmaki wani garin su fatattaka mutane su kama na kamawa saboda ka zai dan harisa radiyallahu anhu aka kai garin kakanninsa aka fatattaki kakannin da mahaifiyar duk suka yi daidai cikin dare sai aka kama shi sai aka kai shi kasuwa aka sayar da aka kai shi kasuwa aka sayar shi shikenan sai Allah ya kaddara ina da rabo sai ya shigo cikin hannun na na Khadija radiyallahu anha sai nawa tsare sai na so ta bashi shi sai ta bashi sai ya rike shi ya tabanni lokacin ubangiji bai haramta tabanni ko da yake ba ma musulunci a lokacin saboda haka sai ake ciyar da shi zai ibn muhammad ana kiransa ɗan annabi alaihi annabi yana son sa sai yan uwansa sun zo da suka ji labari an ce an ga zai da a maka suka ɗauko kuɗi shi harisa da ɗan uwan suka ɗauko kuɗi suka taho suna tambaya aka ce ga inda yake aka zo aka same shi aka samu annabi alaihi salam yace ga zaidu nan ɗanmu ne ba bawa ba ne ga dalilin da isa ya zama bawa saboda haka muna san ɗanmu mun zo da kuɗi a faɗa abin aka yi mai muhanshe shi sai annabi sai ce a'a idan ya yarda zai bi ku ba shi kun fanshe shi ba na ban muku shi ya tafi aka kirawo su aka kirawo shi aka ce ka san waɗannan yake wannan shi ya haife ni wannan bai ce kaninsa ne sai an to ya kake gani sai ya miƙi yace da mahaifinsa kai ka haife ni ko wannan dan wanka sha ku san wannan bai da ku ba zan bi ku ba saboda ka hakura sai an alfito na mai da kai ɗana to shi ne tabban tabbanni a lokacin kafin ubangiji zai soke wannan to shi ne ya rike shi yana sansa. a ƙarshe da wahayi izo daga cikin mawali sai zai da ɗan harisa ta radiyallahu shi ma sai ba da gaskiya ga annabi alaihi salatu wassalam to haka daga cikin maza wanda ba 'yan cikin gidan annabi alaihi salatu wassalamu ba sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ma sai ba da gaskiya Shi wannan wanda annabi alaihi ke cewa ban taba kiran wani zuwa ga addini ba sai yayi dam amma ban banda abubakar shi na faɗa take sai ba da gaskiya to waɗannan mutane guda hudu su ne farkon wanda suka fara ba da gaskiya da annabi alaihi salatu wasalam a duniya gaba ɗaya khadija radiyallahu anha ali ibn abi talib karramallahu wajhahu zaid ibn harisa radiyallahu anhu abubakar siddiq radiyallahu anhu wannan su ne farkon wanda suka fara da gaskiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabtar da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da ita to waɗannan hudu za ɗauki Khadija radiyallahu anha akan irin gudummawa da taimako da ta yi Khadija radiyallahu anha taimakonta na farko wanda ta yi shi shine karfafawa annabi alaihi salamu gwiwa ta bari ya karaya ba Ba ta bari tunaninsa ya tafi wani guri ba ta masa bayani cewa zamanta da shi alaihissalatu wasalamu ta fahimce shi tsaf ta gane shi ta faɗa masa siffofi masu kyau sada zumunta sada zumunta gaskiya taimako kyauta kula da bako wanda alama ce ta cikakkiyar kunya marar kunya baya kula da bako maganar taimako wato takarar zaifa abin da ake nufi a nan wurin kai mai kunya ne mai kunya shi ne in bako ya zo ke taimaka masa masa shatar ta arziki amma marar kunya shi in je sai a girmama shi aka zo gurin sa ba zai girmama kowa ba to ta yi masa wannan sannan na biyu ta yi iya kokarinta wajen neman malamai da suka san a taura da injila suka san ilimin wahayi a cikin larabawa wanda suke jahilai ba su san komai ba na daga abin da ya shafi abin da Allah ya wahayi a ciki ta yi iya kokarin ta wajen neman masana ta samu warkata bin naufal kuma warkata bin naufal ya yi mata bayani cikakke har a ƙarshe ke cewa ina ma ina da ƙarfi lokacin za a kore ka daga garin nan a taimake ka annabi alaihi ya ce masa yanzu a shi za a kore ni garin nan duk kaunar da mutanen garin nan suke mun sai ce ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi hakan kuma ta tabbata sannan kuma duk jarabawa da aka yi dan ta tabbatar da cewa wahayi ne ba shaidani ba ne khadija ita ce wadda ta yi wannan taimakawa ta wannan jarabawa abu tabbata sannan khadija kuma ta bada gaskiya sannan duk abin da allah ya mallaka mata na abin hannu ta ɗauke shi ta narka shi ta zuba shi dan addinin musulunci ya ci gaba sannan kuma ta ba wa annabi alaihi kwanciyar hankali duk balahirar da ake da ita a cikin garin maka da tashin hankali annabi alaihi yana zuwa gida wurin khadija radiyallahu anha wannan abin ya zama tarihi ya wuce kenan ba za ta bari hayaniya ya ji ta ba alaihi salam hargowa ba za ta bari annabi alaihi salatu wasalam ya ji ta ba ya nemo wani abu bai samu ba annabi sun babu shi a wannan lokacin na Khadija radiyallahu anha wannan abun da cewa annabi alaihi salam sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu ala nabiyina alaihi salatu wasalam yace a gaya wa Khadija Allah ya mata albishir da gida a aljanna min kasbin abiyar na karafari sai ka ce me yasa aka ambaci gida na kara sai aka ce saboda idan ana sukuwa ƙasabu sabaki ake kafawa za a zo a kafa kara wanda ɗaya shi ke fara cire shi an nuna cewa ita ce na a cikin mata ga baki ɗaya ta ci nasara sannan la sahaba fihi wala nasaba gidan nata na aljanna babu harbuwa a ciki babu wahala sai ka ce duk aljanna ai ba harbuwa ba wahala amma sai nata Allah ya ƙara mata wani na musamman saboda abin da cewa annabi alaihi salam muddar yazo gida ba shi ba sauran wahala muddar yazo gida ba shi ba sauran harbuwa ko tashin hankali sai kwanciyar hankali sai nutsuwa gaba daya don haka Allah in ninka mata nata na daban a cikin aljanna sakamakon abin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan khadija radiyallahu anha da cewa annabi alaihi salam ce tun daga lokacin da mahaifiyarsa ta rasu alaihi salam aka binne ta a abuwa a kan idansa hankalinsa yake tashi kullum illa asar ta yi annabi sai sai da gida hankalinsa a tashi yana gurin kakansa abdulmuttalib yana cikin wannan abun bai rabu da shi ba kuma sai kakan irinsu nan ma wani bakin cikin ya sake karuwa yana tafe yana tafai koma hannun wato baffansa a ɗali sannan aka zo da balahira ta mutanen maka ana ta fama ce to khadija ita kaɗai ce ta iya maganta masa wa'annan bakan ciki ga baki ɗaya ta sa shi imanta da wa'annan abubuwan don haka sai ya damu da ita alaihi salatu wassalam sai aka ga lokacin da aka yi badar da aka kama abu la'as sirikin annabi ne shi shine mijin babbar 'yan annabi alaihissalam zainab kuma ya taho wurin yaƙi ya ƙi sirikinsa aka kuma kama shi ana fansa ita da yake ɗaci babba kuma 'yar babba wacce ta gaji girma ta gaji mutunci ta san me ya aure bata dubi cewa mahaifinta izo iyaka ba Bace dubi wahayi da aka saukar da risala zai yaka ba da aka ce kowa a kwance shi sai ta dauko abun wuyanta wanda ka ji sai mata ranar aure sai ta ce a kai a fanso mijinta ya dawo to da aka kai annabi alaihi sai ga abun wuyan nan sai hankalinsa ya tashi ya ce wannan abun wuyan khadija ne sahabbai suna ganin haka sai hankali ya tashi suka ce a sake shi a bar mata kun so ku karba ku sake shi kun so ku bar mata sai suka bar mata to a nan an nuna annabi alaihi ya damu da khadija da ta shi isa da ya ga ganin abubuwanta sai ga hankalinsa ya tashi to lokacin da ya zo buɗe maka inda aka kafa masa tuta sai sai a je kabarin khadija a kama lokacin da zai ci garin maka da yaƙi nan ma don ya nuna cewa wannan a guri na ba ta da kwatankwaci to da aisha ta ga haka Annaba sai yana gida sai kawai su ga ya fito da sauri da ya ji wata murya sai ya ce muryan nan kamar muryar khadija a ah, aisha tana kallon ne sai ce a yanka akuya a dadda ma kungo sai ce a kai wa wance masoyar khadija ce a kai wa wance masoyar khadija ce a kai wa wance masoyar khadija ce wata tsohuwa ta zo gida ta ga annabi ya fito da sauri an gaisa ya dauki mayafinsa ya shimfiɗa wa tsohuwa an zauna ya saki jiki ana yi ta ce wannan wace tsohuwa ce mai fada ya ce kawar khadija ce ba ki ta ba sai ta ce wai Allah bai musanya maka wacce tafi khadija ba sai ce wallahi Allah bai musanya mun wacce tafi khadija ba haka ya rantse sai ce wallahi Allah bai musanya mun wacce tafi khadija ba sai ce khadija ta gaskata ni lokacin da kowa ya karyata ni khadija ta goyi da bayana lokacin da kowa ya fare min baya ya ce khadija ta bani abin da allah ya mallaka mata lokacin da kowa ya hana ni sannan duk ‘ya'yana ita ta haife su sai aisha ta ce ana ba da hakuri daga yau ba za ka kara jin a bakina wani abu da shafi Khadija ba radiyallahu anha to kaga karshen shaida ita ce wadda annabi alaihi ba bata da kansa iran wa ita Allah bai musanya masa wacce tafi Khadija ba to saboda haka wannan shine taimako na sahabiya ta farko wadda ta fara bayarwa ga addinin musulunci to ita ta karfafa goya ta goyi da baya ta ba da duk abin da Allah ya mallaka mata har zuwa wannan addinin ya kawo zuwa yau muna fatan Allah maɗaukin sarki saka mata da alkhairi shi Ali dan Abi Talib karamallahu wajahu karami ne a lokacin bai balaga ba da annabi alaihi salam ya tara mutane ya tara ya hau dutsen abi kubais ya kiran mutanen maka aka tare ga baki ɗaya ce ina zan baku labari a bayan dutsen nan akwai mahara za su kawo maka hari za ku yadda shi suka ce za mu yadda mandan mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba ba ka yin ƙarya sai ce to ni Allah ya aiko ni gare ku muku gargaɗi ga buren shiga wuta sai Abu Lahab wanda bakwansa ne alayhi salatu wasalam sai ya faɗi karma mara daɗi wanda Allah ne ya masa da amsa a cikin suratul Lahab yace tabbat yada abi lahabin wa tam ma agana anhu maluhu wa ma kasab ubangiji mai masa da ansa annaba sake tara su a gida ya ja hankalinsu shikenan sai sai na alimi ya ce ana aunin laka ya lalla. ni ne zan taimake ka ni ne na hannun dama ka ni ne babban dan yatsa a gurinka sai suka yi dariya suka ce ga mataimaki nan ka samu shikenan sai ya ce shi saboda sun ga karami ne annaba sai ya ce shikenan aka tafi a ƙarshe mai ali ya yace Allah man kuntu maulahu fa ali maulahu Allahumma wali man walahu wa adi man adam wanda ni shugaban sa ne to ali shugaban sa ne Allah ka jibinci lamarin wanda ya jibinci ali wanda da ya gaba da Allah kai gaba da shi ya samu wanda yace da akwai annabi bayana yace ina tun kai ka zama wato kamar mazaunin annabi Haruna da annabi Musa alaihi salam ya dauki Esther Fatima radiyallahu na ya aura masa sannan ya zama shi ne bardi na musulunci wanda bai san tsoro ba wanda shi a rayuwarsa ga baki ɗaya ma ba abin yake sha'awa banda yaki dan da aka yi masa haihuwar dan fari fadima da janawa ta haihu sai annabi sai ce wani suna za a sa sai ce sunansa yaki harbu sanawa sai ce a sunansa alhassan Watakila zai sasanta tsakanin waɗansu tun a nawa ce maka watakila ta tawaru'u ne za a yi hakan bayan shekara arba'in din shi ya sasanta tsakanin ma'awuya da sauran dirgingimin da ake gaba ɗaya kawo ƙarshen abu to shi sai da na ali radiyallahu anhu ya yi wa annabi alaihi rana wajen yaƙe-yaƙe sannan ga ilimi Shi ne zama babu madinatul ilimi ga ilimi fatawa da fahimta ta alkur'ani fasaha ta magana jarumta da duk abin dai da aka sani na alheri sina ali yana da shi dan lokacin da za a je haibara da daddare sai annabi alaihissalam ya ce gobe da safe zan ɗauki tutan nan na bawa mutumin da allah yake son sa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake son sa shi kuma yake son Allah subhanahu wataala yake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ran nan ai ba ai bacci ba saboda wannan siffar ba kankanuwa bacci wanda Allah yake so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake son sa shi kuma yake son Allah subhanahu wata'ala yake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to an gama domin shine karshen. abin da mutum zai iya samu ba a yi bacci ba ran sai na umar da radiyallahu hannu yace tun da nake ban taɓa burin shugabanci ba sai ran nan na dinga fatan ina ma ni za a ba ana yin sallar asuba ce haɗage nake kowa yana gaba gaba ko za a gan shi sai annabi alaihi sai ila ina aliyu dan abu dalib shikenan tuta ta faɗa kansa za ka ce yana can idansa ne yake ciwo idan ya fulu yana ciwo zai ce a kirawo shi sai aka masa jagora aka zo da shi sai aka tuk tuk shi na kawo ba a yi ba idan ya ɗauke sai ya ɗauki tutar ya ba shi ce karka waiwayo sai ka gama sai karba, har ya tafi sai ya manta bai tambaye shi akan me zai yakin ba saboda ka bai waiwayo ba sai wori bas kamar mota baya da baya da baya sai su ya rasulullahi alama za mu katilul A kan me zan yaƙe su sai ce hata hatta kunu misalana ka yaƙe su su zama irinmu ba yaƙi ne na zalunci na cin mutunci ko na buɗe ƙasa ba irin alherin da muke kai muke so su shiga cikinsa su ma su zama kamar yadda muke su samu daraja irin tamu su samu kusaci da Allah kamar yadda muke muka samu kusaci da Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai na alirar ya jagoranci aka tafi to aka je aka tarar gari ne na yahudawa masu makamai iri-iri masu basira ta yaƙi aka fito aka dinga fafata. Wato suna da wani barde da suke da shi kamar wato kamar wani dodo ike haka ya ma fita daga cikin hayyacinsa da shi in ya fito ba abin da yake banda kisa kisa kur da haka kullum a sasari iki sai bukata ta fito a sako shi yana gama a mai da shi a ɗaure shi da suka ga abin ya ɓace sai suka ce muna da maganin wannan matsala sai suka sako shi sai annaba da sai ce ni ma ina da nawa sai sai a lukuta kafin minti biyu ya kai shi jahannama tun ta yana fito ya ce anan da zai samani ummi haida ni ne wanda mahaifiyata ta ambace shi jan zaki ya tare shi kawai sai ga kansa yana cin ƙasa daga nan mutan haibar kurin suka miƙa wuya dole aka yi sulhu da annabi alaihi salatu wassalamu aka ƙayyade cewa duk shekara abin da suka noma za a kasa uku su ba da guda ɗaya annaba sai komo madina sannan annaba sai dawo madina zaman saboda wannan garin annaba sai haƙura da duk abin da mutan maka suka shirya na sharri a sulhun hudaybiya ya haƙura da shi saboda wannan garin yana da haɗari sai da ya maganin haɗarin tukun sannan ya je kwace maka alaihi salatu wassalam to wannan ali dan abi talib ke na karamallahu wajahu to sai lokacin da aka yi sulhun hudaybiya shi ma annabi alaihi salamu ya zo suhail dan amr ya zo shine wakilin mutanen makka aka za a rubuta yarjejeniya to aka zo rubuta yarjejeniya akan za a aje makami ba yaki tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da mutanen maka tsawon shekara goma wanda zai shiga ƙarƙashin tutar annabi alaihi salam da kabilar larabawa ya shiga ƙuraisha ba za su yaƙe shi ba wanda zai shiga ƙarƙashin tutar wato ƙuraishawa su shiga annabi zai yaƙe su ba wanda zai shiga ƙarƙashin annabi alaihi salam shiga ƙuraisha ba su yaƙe su ba duk ake to da aka shishire waɗannan aka faɗi duk yadda za a shirhu sai ka zo za a rubuta Ali dan Abi Talib karamallahu wajen shine murubuci sai aka rubuta haza mata salaha alaihi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala makka wannan shine abinda muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi sulhu a kansa da mutanen makka sai sai da dan amuri ce ban yadda ba inda na yadda rasulullah ne da mu kore shi daga nan ba dan haka wannan kalmar ban yadda da ita ba to annabi alaihi salam sai ce a tushe agogi sai su na da shi rasulai ba zan iya ba a nan wani zai tambaya ya ba ta saba annabi alaihi amma annabi alaihi ce shi ya goge ya ce ba zai goge ba ya ce ni dai da hannu na in goge rasulullahi ba zan iya ba sai annabi sai ce ina ne gurin sai aka nuna masa sai ya tushe da kansa sai ce za a yi maka irin ta kuma sai ka karba hakan kuwa aka yi adumatul jandar da aka yi sulhu tsakaninsa da ma'awuya abinda aka rubuta din kuma haka ya karba zama sai da ya masa a biya ce za a yi maka irin wannan sai ka karba annaba sai karbi wannan abun sallallahu alaihi wasallam to anan abin da sai na ali shi ake kira mura'atul adabi aulami imtisalil awamir kiyaye ladabin zama da babba shine sama da kai biyayya gare shi ya kiyaye darajar annabi alaihi darajar annabta ya nuna tana da kimar da ba za a yi mata hawan kawara irin wannan ba A nawa sai ya tabbatar da shi aka yi cewa masa gurin shi ya soke da kansa to da shi ya isa yi wannan alaihi salatu wassalam to a dan takaice wani kaɗan kenan daga shi farkon yara da suka fara ba da gaskiya da annabi alaihi salatu wassalam abubakar siddiq radiyallahu anhu shi yana musulunta daman babban aminin annabi ne alaihi salatu wasallam ba sa rabuwa yana zuwa da wannan abun ne yana kallo sau da ya san halinsa alaihi ko sai ce ya karba to yana karba abin da ya fara wa annabi alaihi salatu wasallam shine kira ta hikima lokacin ba a yadda a bayyana kira a fili ba sai ya fara ya wakilce shi ya rasulullah zan maka aiki duk wanda yake amini na ne wanda ya isa a maka zan kira maka shi sai na bakar radiyallahu wani wuce ya kirawo usman ibn affana radiyallahu anhu mai kuɗi kuma dan dangi a maka sai ya jawo shi sai ya musulunta na biyu shi ya jawo al-zubair ibn al-awwami hawariyur rasuli sallallahu alaihi wasallam shi kuma ɗan safiya ne da shi da annabi alaihi wasallam ɗan mace da ɗan namiji suke shi ya jawo masa shi ya shiga musulunci shi ya jawo sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu wanda dan uwan mahaifiyar annabi ne alaihi salam wannan ya zo guri annabi alaihi salam ya kan ce haza hali ayyukum ya kinyi bi halihi wannan dan uwan mahaifiyata ne ba zai mun da zo mun da dan uwan mahaifiyarsa irin wannan shine wanda annabi alaihi salam ya ce zan fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata su dubu sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu shine wanda sabai suke cewa ana tsoron addu'arsa in sa'ad ya ce Allah i to kifta ido an yi an gama to sha yanzu magani yanzu kenan to sai na abubakar radiyallahu shi ya jawo shi zuwa ga addinin musulunci sannan alhatu dan ubaidillahi sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ya kira wa annabi alaihi salatu wasalamu shi zuwa ga addinin musulunci sannan abdurrahman ibn aushin radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ya kira wa annabi alaihi salatu wasalamu shi zuwa ga addinin musulunci to saraka kun ga sa'ad dan abi waqas az-zubair ibn al-awwami awwani talhat ibn ubaidillahi usman ibn affana abdurrahman ibn auf wannan biyar din suna cikin goman da ake wa albishir da aljanna saboda karansa ya kai sai ku to dukkanin su na abubakar ne yasa su a musulunci wanda ita ce farkon gudunmawa wadda yi ga addini to sannan fa sai kuɗi kuma da ya ga ana azabtar da bawa ana wahal da shi sai ya biya bilal yana cin wanda ake wa azaba sai a je a yi masa gashin kuma a baɗa haƙu makka rairayin maka a wani lokacin aka ɗauko ɗanyen nama aka jefar da shi sai ga su amma sai a tuɗe masa tufa a ɗora bayansa a kan wanda ɗauko dutse a ɗora bayan ɗaure hannunsa a ce ko ka kafurta ko kuma ka mutu a haka shi ko yana cewa ahadun ahadun ahadun ahadun aka dinga wannan ɗauki ba daɗi su su sumayyatu siyasar duk aka yi mishi shahada amma ɗan aka fitattake shi shi ma a ƙarshe ya kai da kyar suna bakar lamu da ya ga raunana sai ya saya sai ya sake su ya ce ya yanta su akwai wata zannira ita ma ana mata azaba har sai da ta je na gani suna bakar ya ta ya yanta ta haka ya dinga yi to shi da kai ubangiji subhanahu wataala yake cewa allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa taga a wajhi rabbih la'ala sai Allah ya ce wala sawfa Allah zai masa abinda shi da kansa duk burin dan adam sai ce da Allah ya isa Allah shi sai na matsa ne wa abubakar haka to Allah ya bashi wannan baiwa ya narka kuɗinsa ammar ne sun yi masa waƙa yana ce jazallahu hairan". an bilalin wa a atiqa wa ahza fakihan wa ba jihar. waƙoƙi ne suka yi masa akan yabo akan irin wato yan tabayi da yake ta radiyallahu anhu sannan sai na abubakar radiyallahu anhu wannan taimako da ya dinga wa annabi alaihi salatu wasalamu na dukiya da goyon baya da ɗaurin gindi da biyayya da amincewa duk mawaƙifu da annabi a sun shiga abubakar yana tare da shi radiyallahu anhu amma abubakar jiran ya samu alheri ba kankani ba domin a duk sahabban da yake banta daga shi sai annabi alaihi ba babu wani mutum da yake zuwa itigadi wata magana da annabi alaihi salamu ya samu sama da kwana goma sai abubakar shi kadai, shi kadai ya samu wannan shi yasa annabi alaihi Allah ya sa ka samu kibta ido da shi kawai ka gama arziki amma ya samu wannan ita ce da sa aisha lawa anha take cewa ai ban san farin ciki yana sa kuka ba sai ran da annabi alaihi salam yake da abubakar kai Allah ya yi umarni izini ya zama abokina wajen tafiya hijira ta ce sai ta barki da kuka ta ce ba taɓa sanin farin ciki yana sa kuka ba bata san menene ba ashe babban abu ne ya same shi na alheri domin da suka shiga kogon da kwanan su uku da rikice shi kuma aka yi masa alfarma lokacin da nan musa alaihissalam ya tafiya za su bar fir'aun da suka tafi da shi da jama'arsa da suka je bakin kogin kulzu suka tsaya sai fir'aun ya yi bayan su sai aka gano kore fir'aun sai suka ce inna la mudrakuna haqiqa za a cimma mana sai annabi musa alaihissalam yake kalla inna ma'i rabbi yace ba zai yi ba ubangiji yana tare da ni kaga bai ce inna ma'ana ba su ba su da wannan kusacin da allah shi kaɗai yake da shi amma abubakar da sai ya samu wani sai annabi alaihissalam ce la ta hazan inna allaha ma'ana ya ce na laha ba allah ya ba shi mai iya yin wanda ya ba annabi alaihissalam karansa ya kai tsaye Shi shine isa hassan lokacin da wani mutum ya gaya suna wukar magana baka sai annabi alaihissalam hankalinsa ya tashi yake sun cuce ni akan abubakar suna gaya wukar magana sai hassan da ya ga tashin hankali ran annabi alaihissalam ya ɓaci ya shiga damuwa sai ya miƙe sai ce da shi ita idan ta ka shajwa من أفي a فاذكر a babu بكر بما فعل idan mun mukusanci ya ɓata maka rage maka abin da zai so sa maka ya rasu da layi tuna ɗan uwanka abubakar ka tuna abin da abubakar yi maka sai mu da sai hankalin sai kwanta sai ce attaliyar saniyar mahamudu siratu wa awwalun nasi urna saddaqa rusula shine ɗayan na biyu shi ne mutumin da ɗabi'unsa ababen ya ne kuma shi ne farkon wani ya fara gaskiya da annabarsa cikin mazaje ya'ya ba bayi ba wasani ya sami ne firgawar muni shi ne ɗayan na biyu a cikin kogo wato idafar adu bihi isa adar jama lokacin da makiya suka kewaye suka hau kan dutse shi ne na biyu tare da annabi alaihi salatu wassalam sai ce kai ba wani zama. alin baitin rasuli ga baki ɗaya sun yadda lam ya ajil bihi rajula annabi alaihi bai taɓa daidaita abubakar da wani ba sai ce bari khairul bariyati awfaha wa arqafuha ba'da nabiyyi wa awfaha bima hamala in dai kaɗai bariya ce talikai halittar Allah gaba ɗaya mujibicin su ga baki da yin ka ɗauke annabi alaihi salam ya ce shine abubakar sai annabi alaihi ce sadaka ta ya hassan hassani ka faɗi gaskiya hassani ka faɗi gaskiya hassani ka faɗi gaskiya su uku annabi alaihi gaya masa haka kaga abubakar ya samu abu kuma annabi alaihi ce duk wanda ya mummuna abu na saka masa amma banda abubakar duk abin da ana suke su haka za shi zai lokacin da aka yi wani tafiya ta yi hijira kudin sakacu kan ya ɗauke su bai bar kwakwalwa asma'u da ta san mahaifinsa na da da zai launa sai ta sai ta tattara duwatsu ta cika jaka ta ajiye a taga da mahaifin ya zo ke na san fa baban ku abokin da nasu yi yake a gurinsa ƙarshen ta bai zama ku komai ba sai ta siya bar mana ta. ya makance su ta wani sa ta ɗora a kai sai ce eh to bar muku kuɗi da yawa amma bai zama musu kwakwaro ba haka suka ɗau hanya suka tafi shi ne ya tanadi iyalin gidansa don hijira yadda za su koya sirri ya tanadi dabbobin da za a hau ya tanadi wanda za su kai su hanya za su bi da su hanya ya tanadi wanda ya san jogurafi wanda ya san kan hanya ya tanadi wanda zai kula da dabbobin wanda zai musu wato zai dinga kula da hidima duk shi ya ɗauki nauyin hijiran nan ka cokan haka kwana a tashi a kwana a tashi kuma sannan ya nemo wani mai kama da algarara ya ɓoye ruwa a ciki ya ajiye ana tafiya akwai lokacin da suna cikin tafiya a cikin dokar daji duk wanda ya tafi madina daga maka ko jidda ya san wannan hanyar irin yadda take da duwatsu da kwazazzabai da ramunuka da ƙauri haka suka dinga tafiya a ƙarshe sai ya ga annabi alaihi kamar yana nema ya galabaita sai ya zaunar da shi ya share wuri ya karce ya share ya karce sai ce zo ya samu tsayar yanki ya ce kwanta ɗora kanka a cinya ta yawa annabi alisan rufi yana firgita sai ya ɗauko ruwa annabi su bai san ya na da ba sai sai in gwasha in annabi su ya sha yake yana sha in na ya haɗiya ce sai na ji ƙoshin ruwan a jikina saboda na gamsu da shansa ya fi sha na na fi san a ce shi ne isha so da ina sha sai ji kwanciyar hankali ta same ni ya sha ya sha ya sha ya sha sannan ya karba ya aji to haka ya dinga wa annabi alaihi salam shi ne ya gano riga ta ummu ba abin ita fi ilaika ya ce zai wa Allah matafiya ne muna buƙatar nono za mu sha sai zai ce ai babu sai wata akuya tana nan zaga a rama gudawa take yi ma lalatacciya ce ba sai ta sai annabi alaihi salam ce ci musu sai ne mata in ta yarda ta ba wannan ɗin sai ta ba shi ta ga ta nan annabi tana shafa bayan akwai sai ta ga akwai ta zama ɗan sai ce ba mu ƙarya kuma abin da sai ta tsaya to a lokacin da ta samu ba ne ba zo ta ga alamar girman kai ko a ce shi ne shugaban tafiya ba ta ga duk ɗaya a cikinsu sai aka ba shi ƙarya da aka ba shi ƙwarya sai ya zage hannun rigar haka sai ta ga zuraki ba taɓa ganin halitta irin wannan ba sai ta koma gefe da ce zan ga ikon Allah sai ta ga mutum tsitsi ta ga gashin gira ya taho tar haka wannan ya taho ta ga karin hanci ga abu ne ba taba ganin haka ba ta koma gefe ɗaya tana kallon annabi alaihi salatu yana tatsan kawai sai taɓa sai ga hantsa nan da nan ta mamaki sai tatsa nono da ya tatsa nono sai ta fahimta a lokacin kuma ba ne magana sai in yayi ina fara magana sai ji kowa abin da ya ce ai kuma sai ga kowa na kokari shi zai yi to sai ta ce wannan wani abu ne ban kuma suka gama suka sha suka tafi sai da ta ya zuce na ga abin mamaki kaji kaji kaji kaji kaji kaji to shine ita ma Allah ya jefa mata wannan haske ta samu ita ma ta musulunta shi sa mafi yawa an za a babu sufofin annabi alaihi salam sai ku ji an ce an ummi ma'abari domin shi shi samu dama ta ganshi a tsanaki saboda kunya ba ya daga kansa a ganshi a laisa kullum kansa na kasa ita ko aiki yake bai sani ba ta kare masa kallo a laisa na tosira to aka je madina ma da aka je gurin da taguwarsa ta durkusa ne wanda inda masallacinsa yake yanzu kaga nan ma sayan gurin aka yi na sahal da suhaili ne aka ce an ba shi kyauta ya ce a siri a siya ga abubakar jiran shi kawo kuɗin aka biya kuɗin masallacin da yanzu yake masallacin annabi alaihi salatu wassalam saboda aka ya ba da gudunmawa fiye da alkima shi sa lokacin da aka je isra'i ma a inda annabi alaihi ya je aka kawo da jibril aka rabu da dukkanin mala'iku Allah ya tafi da shi inda shi kaɗai ya so to a wannan lokacin muryar muryar na abubakar yi dinga ji sannan hankalin sai kwanta sallallahu alaihi wasallam to wannan a ɗan takaice su ne wato asabiqun al wanda suka riga kowa shiga addinin musulunci wayannan hudun sai wanda suka gayyata shine Usman ibn Affan radiyallahu anhu wanda shi na Abubakar ya gayyato الزبير بن الأوام رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص دعاة بن عبيد الله sannan daga cikin asabiqun al-awwaluna wanda suka ba da gaskiya a cikin mu'minin farko farko nan akwai sa'id ibn zayd radiyallahu anhu shi ma daga cikin goman da aka alwisi da aljanna shi kuma shine mijin fatimatu bintul khattabi yar uwar sai na kuma ibn khattabi wanda sanadinsu su biyu sai na umar ibn sulinta sannan akwai ubaidatu ibn al-haris ibn abdul muttalib ubaida ya girma annabi alaihi salam amma yan maza zan ciki dan haris ne dan abdul muttalib annabi kuma alaihi salam abdullahi dan abdul muttalib shine wanda lokacin da aka fito badar din nan utuba da shaiba da rabi'a suka fito suka je da annabi alaihi salam turo mana kinu mu buga annabi alisun da ya duba ya ga matsalar ta mutuwa ce sai ce ina ali yan gidansu ina hamza sai ce ina ubaida su suka fara fita aka fara karan barka a badar wanda shi ubaida ya samu shahada domin sun yi zubar gada da nasa an masa rumin annab'a annabi alisun ɗauki shi ɗora shi a kan cinyarsa ya ɗora kansa a cinyarsa kafin a je madina ya rasu aka binne shi a baki a baki gargadi to shi ma na cin as-sabiquna al-awwaluna ubayda ibn al-haris ibn al-muttalib radiyallahu anhu sannan akwai abu salama shi ma cikin sannan akwai ummu salama wanda daga baya ta zama kuma mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yasir akwai sumayya akwai amma duk suna ciki akwai al ibn abi arqam shi ma yana daga cikin asabiqun al-awwalun akwai Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda shi kuma kiwon dabbobi yake sai annabi alaihi salam ya haɗu da shi a daji ta rana sai ce ba mu akuya mana matashin nono sai ce yana kawo mace na kiwo ne ne dan a sako ne saboda ka ba da ikon da zan baka nono ka sha sai ce to tunda ba ka da iko ba ni karama wadda ya take ya sai in tace ta sai ya bashi ya ce ne tana bin uwarta yana shafar ta kawai sai hantsa sai ta ci nuna wala dan masauri sai ya kalli abin ya ba shi mamaki da wanda sai na abu ka ne da annabi wanda sai yana da a gida sai ce kai na ga wani mutum ce kai kamar ya ce ka ji ka ji ka ji kai kai ba ku san abin da ake ciki ba maka ta ruɗe ta ni kullum na wurin kiwo na da bacci na yake to sai ya tafi shi ma sai ya zo sai ba da gaskiya da annabi alaihi salam shi ma gajere ne wanda tsawonsa daidai da babban mutum a zurni malamai ba sa cewa sahabin annabi alaihi salam wada saboda darajar annabi alaihi salam to gajere ne shi ma babbai wato mai nauyi ne a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan akwai mus'abu dan umair awwalu sufara islam kenan shine farkon da kada musulunci da aka taɓa tura shi wani gari zai yi yaɗa addinin musulunci wakilci annabi alaihi salatu wassalam sannan akwai khalid ibn sa'id shi ma da cin asabiqun al-awwaluna akwai abu zarri gifari radiyallahu anhu na cin asabiqun al-awwaluna shi abu zarri yana garin su kabila kifara yake da ji labarin ana ta faɗa sai turo dan wanda da ya ga mun ka ji labarin mutumin nan da yake da awar annabta ji yake faɗa da ya ne ya gama ji ya dawo sai baka ba na amsar abinda da nake nema ba shi ma sai ya ɗauki jallo ruwa sai ya taho da ya taho madi maka to ya san halin da ake ciki a maka duk wanda yake yana son ganin annabi alaihi salam to hankali zai tashi nasa sai ya zauna sai na aliyu ka fahimci bako ne akwai wata magana da zai kiran zai ce zo mu kai ka bako gida na ka sauka su kuma ka'idar sun ka sauki ba ko ba za ka tambaye shi me ke tafi da kai ba kamar ka nuna raki da rowa kawai sai a yi masa shakar da arziki shi kuma zai faɗa abin da ya kashi ba daga ne waye ya fito ya ga annaba a yasa bai gan shi ba ya buga ya buga ya buga shi har da yi sai suna ya gan shi ce ba ko oh, gidan da ka sauka jiya a sake komawa can ba shi sake mai da shi da mai da shi a ga kwana da sabon idan ya buga ya buga bai ga annabi alisun ba sai sake koma gidan sai na ali radiyallahu anhu kashe gari sai ga annabi alisun a sai na ali sai ce to kai da yake tafi da kai ne sai ce kaji kaji kaji kaji sai ce to in ka fita daga gidana na tafi da inda na buka gari idan ka ga shi shiga wani wuri ka riga ko na yi na tashi kamar mai yadda wani abu to san da yi yamma mutan maka sun gane yana ji yana gusa a hankalin ka sai gu sai fara gidan arkan ibn da arkan shi ma sai shiga sai tambayi annabi alaihi sai karanta masa qur'ani ya masa tambayoyi annabi alaihi ya amsa masa sai ba da gaskiya a gurin sai ce to ko ba garin ku ka ka zauna sai lokacin da al'amarin nan ya faska ka dawo sai sai rasulullahi a'a ai fili zan fito ba ta da shi ne ka ba ana tsoro zai yi mai musulunci yace shi ya musulunta duk wacce za a ci a yi aka zo aka kama shi aka duka duka sai da sai kai shi kasa sannan abbas izo ya kwace shi yace ko mutane ne yan kasuwa kuna da biya fatoci kun san kabilar gifa da kuka yi kwan wata kun yi da ta kasu da suka dafa shi suka gane shi to ba aka dinga fafatawa da shi aka dinga fafatawa da shi sannan ya tafi na garin kuma ya tafi ya kirawo mutanensa haka shi ma zai ta yi to wannan kusan su ne mutane na farko wanda suka fara gane gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin ana tsakiyar ɗauki ne ana manahira to waɗannan bayan allah daga cikin abin da suka yi na tsayawa na farko sun nuna juriya ندكر سبع نباع وعذابها الزميري من الأوام جوا عيكي أول شيء يمكى أول شيء لا أسكى شاء عيكي أكل عيكي أتقع حياتي عيكي يسيهاك من يجمع أما يكي شيء من البريبا سوء بلا فأقول سأكم لي أدنك نسى عذابها بلا أثر كما أول يوم يسعبين هنوسى وعي أبايا لنجريس دنجو هو بشيء sai an jika kashi a ƙarshe sai masu masa azabar ne suka gaji suna roƙonsa ko zai ɗan sassauta ya ba abin da ake so sun gaji da abin da yake ci shi ba zai fasa ba sai haƙura suka biyu sannan waɗannan mutane sun yi haƙuri ta kowace irin fuska domin sun haƙura da duk abin da suke da shi sai na musulmanin da jalamun mai kuɗi ne sai da na alirar da jalamun mai kuɗi ne azubai ibn al-awwam dan gata ne amma dukkan suke ke yi su karɓo lakanci saboda sun ga hasken da annabi alaihi salam yake tattare da shi da suna bakar lawan sai da kai shi ma ya bar maka zai yi hijira ya tafi gari ya je zauna a ƙarshe suka gaba da ɗan zigi nasa dan duk da ne ganin ta wuka ina za a yi ce ai na Ya ce irin ka ai ba ta bayin gari yace koma zan tsaya maka sai da ya dawo ya tsaya masa a maka dan dangi dan maka wanda ya isa amma sai da bako ya zo tsaya masa a garin su aka ce su ya zo ya amma ya yi sallah shi kadai ki dinga karanta alƙur'ani su shi kadai kai kai ya kai sandana musu da mata da yara suna bakar har ya yarda sai kawai zai iya ba suka kira dan biji na ce to wannan lamunin da ka mun ka ɗauke kayan ka na haƙura Allah ya yi mun da salamunin haka ka dinga wannan shi ma suna bakar ya wahala akwai lokacin da aka dinka dukan suna abubuwa ziran so ya fuskar da su rufe jini bai san da kansa yake ba aka mai da shi gida sai can wajen faɗuwa rana sannan ya farka yana farkawa ba zai fara tambaya ina annabi yake alaihi salam yace a kai ni na gan shi aka rike shi ya gan shi lami lafiya ce to sannan hankali na kwanta sun sha wahala su kuma bayan daga ciki aka dinga azautar da su ita sumayya aka ɗaure kafar ta ɗaya jikin rakumi na jikin rakumi abu jahal ya ɗauko baki na cika mata al'aura rakumi ya ɓara ta ya sir aka masa a kashe shi annabi alaihi wasallam da su sabara ala ya sir inna mawqidakum aljanna ku hakuri iyalin ya sir mu kuma ku aljanna ce to haka aka dinga musu suka haƙura daga ƙarshe da abu ne zafi sai annabi alaihi wasallam yake su hijira ta tafi habasha akwai wani sarki a can adali ne ba a zalunta kowa saboda ka bayan allah ne suka tattara ina su ina su su su goma maza da mata biyar daga cikinsu akwai sina usman dan dan afana rajilahu anhu da yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ruqayyatu anha suka haƙura suka tafi ko ba tafiya ce jirgin ba tafiya ce mai nisa domin wannan tafiyar a lokacin sai da suka keta ƙasar yamma ta yanzu gaba ɗaya sun fitar da saudi arabia gaba ɗaya a ƙasa suka fitar da ƙasar yaman gaba ɗaya suka fitar da cikin eritrea sannan suka shiga habashi ƙasa hudu a ƙasa suke wannan tafiyar suka je suka zauna zaman sakamu zaman baƙunta to ana cikin wannan labari izo musu sai na hamza ya musulunta da a gaya masa bakar magana wani ke kai kana takama da jarumta ta ɗan wanka na ana wahalar da shi shi ne zai samu abuja ya kwakwaɓa masa sanda ya ce abin da ɗan uwa ruwa ya ke cikin da cikin na bada gaskiya sai Allah ta haskaka masa ya musulunta to kuma sai na da jiran shi ma sai musulunta sau da ka sai labari ije musu cewa maka da ɗan musulunta sai suka dawo suna dawo sai zama na maka ta ki shigowa kowanne su ba abai ya shiga ba sai da ya samu ɗauri mai wani mutum ya lamunce masa aka yi gelinsa sannan suka shigo cikin maka a ƙarshe dai aka fi sake kwakwobawa a bashi ɗin nan to shi ne aka sami mutum tamanin da uku da mata goma sha takwas suka sake ɗaura ɗamara suka tattara ina su ina su suka sake tafiya habasha da suka je can suka zauna sai mutan maka suka ce tofa sun fara ƙarfi in suka rabu a can to abubuwa za su lalace mana sai aka tura amri ibn al-as da abokin tafiyarsa aka ce su je su kai wa najashi hadaya kuma su roƙe shi dawo su da wayannan mutane a ɗauro su su da su a ci gaba da musu azaba to shine aka je aka kai wa najashi hadaya aka kuma roƙe shi aka yi masa zige-zige aka girgiya masa kauli da ba a ji ƙarya da ƙarya ne duk aka kitsa masa za su ba maka daula za su yi kaza kaza najashi hankalin sa ya tashi to daga nan za jafar dan abi da radiyallahu anhu ya tashi ya masa bayani yace mu mutane ne masu bautar gunki ba mu da mutunci alfasa ce aikin sai cin mushi sai ta zula ce sai kisan kai sai mata sai mace sai kun karfi sai zanga haƙƙin maraya sai Allah ya aiko mana annabi a cikin mu ya kira mu zuwa bauta wa Allah shi ɗaya ya koya mana kyawawan ɗabi'u ya nuna mana taimakon mai ƙaramin ƙarfi ya hana mu cin mushi ya ɗaya da mu a yin sallah ya koya mana sada zumunta to shi kenan najashi sai ya ji abin ba abin da za a kora ba ne sai suka zuga suka ce ai yana taɓa mutuncin annabin isa alaihi salam sai ya fusa sai me ake yi to sai ya karanta masa suratul maryam yana ji sai ce ai tsakanin abin da aka saukar da annabi isa alisu da wannan bai faɗa tsakanin zanen sandan nan ba sai ce bayan allah ku yi zama da za ku ba mu dutse duwatsu ne duk na zinare ku kamun hadaya ba zan karɓa amma ku mutane nan ba ce ku ji ku ci gaba abin da kuke so a ƙarshe da jashi shi ma ya musulunta kuma ya zama shi ƙarshe zama wakilin annabi alaihi wajen auren ummu habiba dan shi ubaidillahi dan shi. mijin ummu habibu shi sai ya rida a nan habasha ya koma addinin nasara ummu habibu ita kuma yar abu sufyan ce baban da shi ne shugaban kafirai a maka ake yaƙi da shi idan aka bar ta dawo gida ta fara garari can kuma babu miji sai annabi alaihi ce zai aure ta sai aka aika wa najashi sai ya biya kuɗi yace ya biya sadaqin ya wakilci annabi alaihi aka aure ummu habiba radiyallahu anha to haka suka yi wannan al'amari dangane da annabi alaihi salatu wasallam suka yi hakuri da shi aka rasa ta inda za a kullo musu to daga wannan ne da aka gaba yadda za a kullo musu shine aka shiga kuma ya za a yi wa annabi alaihi salatu ta hanyar yaudara a nuna masa dukiya a nuna masa shugabanci a nuna masa mulki a nuna masa 'ya'yan da zai aura annabi alaihi salatu wasallam ya yi da aka ga wannan ƙofar ma ba za ta shiga ba sai aka ce su ƙalubale aka ce in ya isa zai kirawo wata ya tsage yi yadda suke so annabi alaihi ne ya jabal abi kuma ya ce wata zo watan ya sauko ya tsage irin biyu suka gani suka ce ba su da sai matafiya sun zo sun tarar matafiya suka zo suka gani su ga wannan babu zai yi ba to sai suka ce kai ba za mu bada gaskiya da kai ba sai in ka sa ruwa ya fito daga cikin duwatsun nan na maka sannan mun gamsa da gonaki na dabino da ilimi sannan mun bi kuɗi juna da yana banka duk inda kake so yana banka yake koma saman da kake takama da kika sa ta sako ta fada mana to haka ya kuri kenan ubangiji zai ba ta amsa a haka haka annabi alaihi salatu ya zauna cikin wannan tashin hankali waɗannan bayan Allah suka yi hakuri suka yi juriya suka daure wa annabi alaihi salamu gindi suka daure dukkan bala'in da aka ɗora musu har zuwa lokacin da kuma na khadija da bilawa ta rasu sannan abu dalib ya rasu annabi alaihi salam wa ya fito waje ba shi da wanda zai ba shi kariya ita kuma khadija ya koma gida hijirar da rajala ma ta rasu ba wanda zai kwantar masa da hankali bayan da an tsare shi a shigo a bi shekara uku da shi da duk musulmin aka suka wa da kuma ban hashim wanda suka goya baya banda abu lahab to yin wannan ta sa ubangiji subhanahu ta'ala da ya ga abin da aka yi wa annabi alaihi salam da tashin hankali da irin kalubale da aka yi masa shi ne sai Allah ya shirya masa alaihi salamu wani mi'raj ya tafiya ta musamman wanda ba a taba irin ta ba a duniya ko ba za a taba irin ta ba har abada ita kaɗai ce tafiya da bayan kin azaba ba ita ce tafiyar da ba za a kwatanta ta da nisa ba ba kuma za a kwatanta ta da gajarta ba Allah da ya tsara ta kaɗai shi san yadda ya tsara ta subhanahu ala sai fatan Allah ya bamu albarka da ke cikin wannan ina ga wataƙila ya wannan gabar zan sa aya in Allah ya kai mu kuma sai mu tashi akan al-isra wal mi'raj da kuma abin da za a haɗe zuwa farkon yadda musulunci ya shiga cikin ansaru karɓa a addinin musulunci zuwa kuma inda ake hijira ta annabi alaihi salatu wassalam saboda haka ina <coughs> a ƙarshe abinda nake so na jawo hankalin ma'anan shine wannan addini na musulunci da Allah ya aiko annabi alaihi salamu da shi zai ci gaba ila mai kiyamati wayannan bayan Allah sun gane abin da yake cikin addinin na alheri suka karba sannan kuma suka yi ƙwarin yaɗa shi idan muka ji tarihi na irin waɗannan ba ji za mu yi za ba su yi shiru ba a fata shabbahu illam takunu mislahu illa tashabbaha bil kirami falahu su ake mu kwatanta irin abin da suka yi ko da mu kai su ba duk lokacin da kake kokarin kwatanta mutumin kirki za ka samu babbar da duniya da lahira saboda haka na na khadija da jilawa abin da ta yi darasi ne ga maza darasi ne ga mata musamman ku mata ku kalli irin abin da zai wa Allah nan sai wa annabi sallallahu alaihi wasallama da irin abin da Allah ya yi mata da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi dangane da wato lura da irin abin da ta yi masa yi a alƙawarin sa radiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam sannan na so mata a yi la'akari da wani abu na khadija da ta yi karatu ne lokacin da take so ta jarraba da mala'ika ne ko shekani me ta yi abin da ya bayyana mata jibrilu mala'ika ne ba shekani ba ne shi ne cire a jifarta cire ma ya wato ɗan da ka gashin ta ya fito da sai yi kowa kun ga wannan karatu ne da lamun da cewa tsaraici ba harkar Allah ba ce tsiraici mala'iku ba ta tare da shi shaidanu su suke tare da wannan saboda haka ku mutane mata a cikin gidajensu su dinga sakin jiki wannan ya nuna ba daidai ba ne tun da a wani lokacin a cikin ɗakin ta take ba kowa amma tana cire ɗan farin ta ya koma alaihi sara saboda ka komace a cikin gidanta ita ce ta cire tufafinta ta ke tana kaiwa da kowa wannan abin ba daidai ba ne sannan ƴaƴan da a yanzu kuke barin su suke ɗinki na rashin mutunci inkin da sai kawo wanda suke tallan gangar jiki su suke yin sa to mutane ne matan aure suke barin ƴaƴansu ƴan mata ake kai su gurin tele a auna gaɓoɓin jikinsu idan yanke tufafin nan kusan rubin tufafin a zubar ka rasa wace riba ake ci a cikin wannan ita in ka tambaye ta da kika fitar da cikin kika yi tsare ciki ka zama gari mai kika cimma mai kika zama in kike amfani da hankali babu su za ka akwai darasi daga nana da radiyallahu anha dangane da mata wajen sutura da kulawa da kunya da inda za a samu kusaci da Allah subhanahu wa ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ina kara jan hankalinmu a kan addinin musulunci da muke ɗaukar sa sai malamai kowa yana da hannu a ciki a wancan lokacin kunga da masu kuɗi da 'yan gata da bayi duk sun haɗa kai guri ɗaya kowa ya ba da tata gudunmawar gwargwadon irin damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shi to da kowanne mai kokari ya ba wannan addini gudunmawa daidai da gwargwadon damar da Allah ya bashi ne wa addinin musulunci aiki ya daure yi masa sannan in an yi to a nemi allah ya karɓi aiki. ba don duniya za a yi babu wata burga a ciki duniya ta riga ta ƙare ba tafi guntun farce da ake yankewa ba yau a cikin yadda duniya take gaba ɗaya ta ƙare wa abin da wani zai yi yau kusanta a duniya siɗi ma an gama siɗe ta ba abin da za a iya samu ya kamata mu mai da mu da Allah subhanahu wata'ala mu riko da abin da annabi alaihi salatu wasalam ya zo da shi mu koyi da wannan sahabbai radiyallahu alaihim to sai mu samu alheri duniya da lahira sannan a ƙarshe ina jan mu cewa mu daure alherin da yake cikin wannan wata Allah ya mu muwafaka da lailatul qadr a cikin wannan wata Allah ya mu cikin da Allah yake yantawa subhanahu wata'ala Allah samu cikin allazina sami'una alqaula fa yattabi'una ahsanahu Allah ya gafara ga magabatan mu gafara ga dukkanin musulmi masu yin su yawan gidan gaskiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam